Shirin kwana casa'in a wannan satin. Ni kuma da hango ka ce dama a ce ni ne ke juya siyasa albawa da kake. Jana. Tajiya. Ina yin iyayi na don in ga cewa san mata da amma abin nema yake gagare ni ina kokari. Ba na kaunar ganin taji. Ni gaskiya ba zan koma gidan shi ba. Haba Salma.